لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka in uwa masu su kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a duba da cewa mun shiga cikin kwanaki masu albarka kwanaki waɗanda ayyukan alkhairi suke a cikinsu mafi soyuwa a gurin allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata a cikin sayyid bukhari hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min al-ayyam al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr ay ayyam al-ashr al-awail min min dhil hijja قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu kwanaki da Allah yake son aikin ayyuka na gari a cikinsu kamar waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce har ma jihadi fi sabilillah annabi ce ma jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da zai fita da ransa da dukiyarsa bai da da kuɗe ba wannan yana nuna mana cewa duk ayyukan da aka yi a cikin waɗannan kwanaki goma akan samu lada ninkin ba ninkin sama da a ce ba a cikinsu aka yi su ba saboda haka kyautata waɗannan wato kyautata ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma abu ne mai matuƙar amfani kwarai da gaske ga dukkan wani wanda yake son ya samu kyakkyawan guzuri a gurin Allah subhanahu wata'ala wanda zai yi alfahari da shi ranar gobe kiyama a shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ayyuka manya-manya a cikin waɗannan kwanaki goma wanda suka kama da layya wadda ake a kwana rana ta goma ga wata layya sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda tabbata a hadisai da dama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanka abin layyarsa a lokacin da layya ta zo ya tabbata a cikin hadisin anas radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama dhaha bi kabshaini amlahaini aqranaini ذبحهما بيده ووضع رجله على wa وكبر وسمى الله وكبر wa zaha bihima annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi layyar raguna biyu waɗanda suke farare kal masu ƙaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka da hannunsa ya yi bismillah ya yi kabbara ya ɗora ƙafarsa akan wuyansu wani yana nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin layyarsa hakanan hadisin aisha yana cikin sai muslim wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da ragon da yake ya ta'u fi sawadin wa ya buruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad wato rago ne wanda kafafuwansa da na gaba da kafafuwansa da gwiwoyinsa da idanuwansa akwai baki wato akwai launin baki a tare da su amma ragon fari ne sai dai akwai roɗin baki a cikinsa daidai kafafuwansa da gwiwoyinsa da kuma idanuwansa sauraka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanka abin layya ga wanda allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon yinsa alayya ba wajibi bace ba wajibi bace amma wanda yayi yana da ladan wanda yayi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ruwaya ta tabbata a cikin musannaf abdulrazzaq da sunan al-kubra na bai haƙi daga abu sarihatul gifari yake cewa ga abubakar da umar suna ballayya wato suna ƙin yin yankan layya wato wanda yana nuna maka ba su ɗauki abin a matsayin wajibi ba hakanan abdulrazzaq a cikin musannaf da bai haƙi a cikin sunan al-kubra su ruwaito daga abu mas'udin al-ansari yake cewa nakan bar layya alhali ina da ikon yi ina da halin da zan yi don saboda kada maƙotana su rika ɗaukan cewa wajibi ne dole sai na yi haka dukkan wayoyi da aka samu na sahabba annabi sallallahu alaihi suna nuna cewa layya ba wajibi bace ba tilas ba bace amma ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi iko yayi to yana da kwaban lada wanda ubangiji subhanahu wataala zai tanadar masa a dalilin wannan da haka ba daidai ba ne mutum ya kallafa wa kansa sai ya ci bashi duk da yadda bashi yake da hatsari ya ce zai ci bashi saboda kawai ya yi layya in allah ya hore masa abin da zai yi layya ya yi layya shi kenan in kuma allah bai hore masa ba to ba a ce masa ba a dora masa lalle sai ya yi ba ana yin layya da bahimatul an'am wato dabbobin ni'ima wato su ne raƙuma shanu da dabbobi ƙanana wato tumakai da awakai waɗanda su ne abinda aka sani ana layye da su waɗanda abinda ba wannan ba wata dabbar da ba ta cikin bahimatul an'am to ba ta cikin abinda aka yarje wa musulmi ya laye da ita ba a laye da tsuntsaye ba a laye da namun da dabbobin daji da ake kamowa ana laye ne da waɗannan dabbobi na gida wanda su ne jinsin nan guda hudu jinsi guda uku jinsin raƙuma jinsin shanu da kuma jinsin wato ƙananan eh, dabbobi tumakai da awakai Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani yana cewa li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wanda yake nuna maka cewa a cikin bahimatul an'am ake layya sannan akwai shekarun da aka yadda a layya da su ba kowace dabba ba sai wacce cika shekaru idan raƙumi ne za a layya da shi sharaɗi ya cika shekara biyar ya shiga ta shida idan kuma shanu ne za a layye da su saniya ce ko sa to sharaɗi to ta cika shekara biyu ta shiga ta uku idan kuma abin karamar dabba ce za a laye da ita idan rago ne to ana iya yi da wanda ya shekara ɗaya ko kuma wato wata shida amma idan akuya ce ko bunsuru to wani ana son ya cika shekara guda cira wato a ƙananan dabbobi idan a tumakai ne ana yi da jaza wato ana yi da jaza ta ce wacce take yan shekara yan wata shida rago wanda ya wata shida ana iya layya da shi hadisi ya tabbata hadisin albara ibn azib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu nau'o'in dabbobi da ya ce kada a yi layya da su ce kada a yi layya da almaridatu mai bayyana maraduha لا تجزئ المريضة البين مرضها ba a yin layya da dabbar da take mara lafiya kuma rashin lafiyarsa ta zama a fili karara da an ganta an fahimci cewa ba ta da lafiya sannan da al'arja a bayyano arajuha da wacce take gurguwa wadda gurguntakarta ta bayyana da an ganta an fahimci cewa mai gurguwa ce ba ta iya tafiya daidai ba ta iya tafiya kamar yadda sauran 'yan uwanta suke yi sannan da al'aura albayyan awaruha da wacce take mai ido ɗaya wanda idan makantar idan ɗaya ɗin ya fito fili wato zanto a fili da ka ganta ka kula cewa ido ɗaya gare ta sannan kuma da al'ajfa allati la tunqi da wacce ke ramamma wacce babu kitse tare da ita to waɗannan dabbobi guda uku guda nau'i guda uku su ne waɗanda aka hana yin layya nau'i guda hudu su aka hana yin layya da su ba a yin layya da dabbar da take to ba a yin layya da dabbar da take mara lafiya ce kuma rashin lafiya ta a fili yake a sarari yake kowa ya kula zai fahimci cewa ba ta da lafiya amma idan rashin lafiyar ta ta ba a fili take ba ba a sarari take ba tana yawo kamar yadda sauran dabbobi suke yawo ko da kuwa akwai wani abu na rashin lafiya a tare da ita to shi wannan ba a ba komai don an yi layya da ita hakan nan akan yi layya da dabbar da take ta samu wato dan matsala a kafata amma kuma ba gurguwa ba ce ta yadda gurguntaka ta fito fili wato ta bige a kafa takan ingisa amma kuma ba ba zai bai hana ta ta yi gudu kamar yadda sauran dabbobi suke ba za ta yi kiwo kamar yadda suke yi ita ma wannan za a iya yin laye da ita shi yasa aka ce albayyinu arajuha wanda gurguntakar ta fito fili haka nan wacce take dabba ce wacce take tana da hudajjen kunne ko an yanke kunnanta sama da sulusi ko ma sama da nusfi amma ba wai yana ciwo ba ya warke ko kuma akwai wani ƙurji a jikinta wanda bai hana ta sakat ba bai hana ta walwala ba to duk wanda za a yi layya da ita duk da cewa akan so a samu lafiyayya in har hakan ta samu amma samun wadda take da tsagaggen kunne ko take da karyayyen kashi ko take da wani ciwo haka kwarzanewa a jikinta duk wannan baya hana ba zai hana a yi layya da ita ba haka akan iya layya da ɗan abinan taure ko kuma ko kuma ragon da aka dandake shi ko wata dabba abin da aka dandake wanda ana iya layya da fidiyayyen dabba fidiyayyen rago akan iya layya da shi wannan shi ma ba zai zama abin da zai hana yin layya ba waɗannan sifofi guda hudu da aka ambata a cikin hadisin albara ibn azib su ne wanda malamai suka ittifaki suka jima'i akan cewa ba za su ba za a yi layya da su ba amma sauran wasu da ake ambata mahalli ne na saɓani da cikin malamai magana mafi inganci matukar dai dabba ba ta shiga cikin ɗaya daga cikin kaso ɗin ba to ba a cewa in an yi laida ita ba ta yi ba duk da akan ce ana so a samu wacce take da cikakkiyar lafiya a wannan yafi amma kasancewar an same ta da wani abu na rashin lafiya kaɗan wanda bai kai ta ga shiga ɗaya daga cikin kaso ɗinnan guda hudu ba wannan ba zai hana a yi laida da ita ba Ah, sannan ah, batun wadda ta fi cikin dabbobi a wajen layya an samu saɓani jumhur suna ganin abinda ake lu'akari da shi shine nama saboda haka kaga za a ce wanda ya da raƙumi ya fi wanda ya da sa wanda ya da sa ya fi wanda ya da ƙaramar dabba eh, don haka wasu daga cikin malamai kamar mazhabobi guda uku abu hanifa shafi imam ahmad suna ganin ana la'akari da nama sauraka akan kaddamar da akan gabatar da raƙumi sannan sannan sa sannan kuma a sauran ƙananan dabbobi amma gurin imamu malik shi yana ganin wanda ya fi lada shine wanda shine karamar dabba wato rago ko tinkiya waɗansu suka fi lada saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam da su yake kamar da ya zo a cikin hadisin anas da hadisin aisha radiyallahu ta'ala anhum annabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini kuma ba a ji cewa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yi layyar da rakumi ba ko yi da saniya duk da cewa akwai su tare da shi amma kuma ya zabi yayi da raguna ce to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan fifita abin da yafi yakan yi abin da yafi yakan zabi abin da yafi lada don haka ya zabi yayi da raguna wanda yake nuna cewa yin su yafi lada wasu daga cikin malamai suka ce wanda ya fi tsada ta yi a samu wani ragon kudinsa ya fi kudin sa aka sai a gabatar da shi saboda ya fi tsada amma dai magana mafi inganci ta ce ji wadda imam malik yake akai cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi ya kamata ya zama ya fi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita yin da rago haka ya kamata ya zama da ragon ya fi lada inda a ce yi da wani rago din ya fi lada to ko da sau ɗaya ne da an samu annabi ya yi da wannan amma kasancewar ya zaɓi da raguna ko da yaushe wanda yake nuna cewa yin yi da raguna ɗin sun fi layya sun fi lada sannan mai biye musu wanda yake a wajen malikiya wanda yake biyewa ragunan su ne shanu sannan kuma bayan shanu sai raƙuma kowanne mutum ya yi ya yi layya kuma ya samu zai samu ladan wanda ya yi layya da dabba wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya kira bahimatul an'am ah, wannan layya akan yanka bayan sallar idi wato baya halatta wani ya yanka layyarsa kafin a sauko daga sallar idi bayan sallar idi wasu malamai sukan ce bayan liman ya yanka abin layyarsa ma dai magana mafi inganci shine bayan sallar haka wanda suke gurin da ake suke iya gane cewa an sauko daga idi kenan sai su jira su ga dawowar mutane ko shi wanda ya je sallar idi in ya dawo kaga <coughs> sai yanka dabbar layyarsa a daidai lokacin wanda ya yanka kafin lokacin wanda ya yanka kafin kafin gama sallah to wannan nama ne dai kawai ya yanka wato ya yanka dabba ce kawai a ci nama ta amma ya ba bata yi ba annabi sallallahu alaihi sallama yana faɗa cewa man zabaha qabla salati faqad zabaha li nafsihi wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda yanka layyarsa kafin sallah to wanda ya yanka wa kansa naman ci ne fa huwa lahmun qaddamahu li ahlihi kamar da yake a wata ruwayar nama ne dai kawai ya gabatar wa iyalansa saboda haka sai ci nama amma ba naman layya ba wanda kuma ya yanka bayan sallah wato bayan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad tamma nusukuhu to layyasa ta cika wa asaba sunnatal muslimin ya kuma dace da sunnar musulmi saboda abinda ake bukata kenan ga waɗanda suke babu masallacin babu gurin sallar idi a inda suke a garin da suke to sai su kintaci gari mafi kusa ko kuma su cintaci lokacin da sautari a lokacin ake yin sallar idi a sauko ce to an saba yin sallar idi a karfe 8 ko karfe 8 da rabi to sai su ga bari karfe 9 sai su yi sai kansu wanda zai ba su a cikin zuciyarsu cewa yanzu duk inda ake sallar idi an gama wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yanka akan fara shi daga ranar goma ga wata ce ranar sallah ranar goma ga wata bayan saukowa daga sallar idi kuma zai zarce har zuwa ƙarshen ayyamu tashrik wasu malamai suna cewa ƙarshen kwana na goma sha biyu wasu kuma suna cewa ƙarshen ayyamu tashrik wato kwanaki uku bayan kwana wato kwana goma na sha hudu kenan wato bayan kwana goma sha uku kenan kwana ayyamu tashrik su ne kwana na sha ɗaya sha biyu sha uku waɗanda su ake kira ayyamu tashrik to daga faduwar ranar kwana na na yini na goma sha uku shi kenan a lokacin yanka ya kare wanda zai kuma yanka ba wannan to ba ba ya yanka ba ya yanka nama ne an ci nama a gidansa wanda zai gaggauta yankawar ya fi domin duk ayyukan alkhairi ana son a gaggauta shi sannan bayan haka ranar sallah ɗaya ce daga cikin kwanakin nan goma masu daraja masu alfarma saboda wanda ya yanka a cikin waɗannan a ranar farko wato ranar idi kaga ya dace da samun kwanaki ɗaya daga cikin kwanakin nan goma da aka ce ayyukan alkhairi a cikinsu ya fi lada ayyukan alkhairi a su ya fi saɓanin wanda ya yanka kashe gari wato kwana na sha ɗaya ko kuma kwana na sha biyu ya yanka a lokacin yankan amma kuma bai dace da samun waɗannan kwanaki goma masu falala ba da su ne al'ashirul awa'il goma na farko na wannan wata na zulhijja saboda ka gaggauto da yankan ya fi lada kwarai da gaske akan bari a jinkirta shi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mutum yanka da kansa in zai iya sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine yake yanka kamar da hadisin Anas wa zabaha biyadihi ya yanka da hannunsa kuma mace ma za ta iya yankawa idan tana da karfin halin da za ta iya yanka ba za ta ci wani abu ba sai ta iya yanka da kanta idan mutum bai yanka da kansa ba yana iya ba wani ya wakilta shi ya yanka masa yana iya wakilta wani ya yanka masa abinda kuma yi wajen yankawar shine bismillah da kabbara bismillahi allahu akbar sai kuma addu'a allahumma taqabbal hadha minni wa min ahli kaga dama ka kara wa min ummatil na kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yake yanka dabbar layyarsa bayan ya yi bismillah ya ce allahu akbar allahumma taqabbal hadha min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka ce allah ka karbi wannan daga ni muhammad da kuma iyalaina iyalan muhammad da al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba ne sai mutum ya faɗi sunansa ko ya faɗi sunan wanda yake yankawar domin shi saboda dan an bawa mahauci ko wani wanda zai yanka abin layya ba sai an gaya masa sunan masu mai layyar ba a ce wannan ta wace wannan ta mata ta ce wance wannan ta ɗana ne wane shi kuma in ya zo yankan ya yi ta faɗa a'a ba buƙatar sunan kowa saboda abin niyya ne a zuciya ne mutum ya ƙudurci niyya a zuciya allah ya san abin da yake cikin zukata ba sai an faɗe shi da baki ba saboda yayin da aka ɗauki dabba aka diniyar aka diniyar yan kallaye a kanta shi kenan Allah ya san wannan dabba ta wane ne kuma wa aka yi nufa da da wannan dabba din su haka ba buƙatar sai an faɗi suna a lokacin da ake yanka bismillah kabara kawai ake yi a yanka irin yadda aka san ana yanka dabba idan wanda ake yankawa ce wanda ake sokewa ce kamar raƙuma a soke ta dama ana san kananan dabbobi da shanu waɗannan ana yanka su ne sannan kuma raƙuma ana soke su shikenan sai a yi kabbara da bismillah a yi wannan yanka shikenan ya yi da ake yi da wannan dabba bayan an yi yanka ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kulo wata sadaku wa dakhiru ku ci ku ba da sadaka kuma ku ajiye wato mutum yana iya kasa ta uku kashi ɗaya ya cinye kashi ɗaya kuma ba wa mutane makota ya taimaka ma waɗanda ba su yi layya ba samu abin da za su kai bakinsu sannan kuma ya ajiye wani dan gobe babu laifi ah, kamar yadda Allah ce wa kulu min hawa tsaimul ba'is al faqir ku ci daga wannan abin da kuka yanka kuma ku ciyar da wanda yake wanda yake baya da shi matalauci yake bukata saboda haka wannan shine abin da ake yi da naman layya ba daidai ba ne mutum ya yanka cinye shi kadai amma babu laifi dan mutum ya yanka ya sadaka da ita gaba daya cewa wa kulu minha ba yana nuna wajibi sai ka ci ba ba yana nuna tilas sai ka ci ba wannan kulu ibaha ce al'amuru ne lil ibaha ana nuna maka halal ne ka ci amma ba an ce dole dole sai ka ci yankan abin da ka yanka ba sai ka ci naman abin da ka yanka ba idan mutum ya bayar aka yanka ya bayar duka gaba ɗaya naman sadaka to bai laifi ba ya yi abin da zai samu ladan wannan sadaka dan layya ba a biyan mahauci da wani abu nata wato ba za ka biya shi da fatar ta ba ba za ka biya shi da wani bangare nata namanta ko kanta ko kafafuwanta ba ce ka dau fatar za ka cika musu kudin aikinsu ko su daukan ka yi musu ciko ko kuma a shi ne ladan aikinsu wannan baya halatta ah, ba laifi mahauci da ya yi maka aiki ka san masa daga cikin naman layyarka wani shi ma yana daga cikin alba'isul faqir da aka ce a taimakawa a ciyar saboda ka za ka biya shi kuɗin aikinsa cikakke sannan kuma babu laifi abu ne mai kyau ma don kai shi ma ka taimaka masa ba kawai ya maka yanka ya gama gyara maka bai tafi shi kuma ya sani haramun ne ya yanki wani abu ya ɓoye ba tare da sanin mai layyar ba in yi haka ya ci naman sata ya ci naman sata saboda ka koda ba za a bashi ba kada ce ya san cewa mutumin nan ya saba yi masa duk shekara haka zai zo ya yanka masa ya datsa masa ya tsara masa amma ƙarshe baya bashi komai don haka bari ya yagi wani abu ya ɓoye in ya haka ya san ya ci haramun ya ci wani abu ba da daɗin ran wanda aka wanda yake da abin ba saboda aka yi jira in Allah ya sa ya bashi shi kenan bai bashi ba to daman zai bashi ladin layyarsa babu laifi wanda ya yi layya amfana da fatar abin da yake na layyarsa wato ya yi buzu da shi ko wani abu da zai amfana da shi kuma babu laifi ya bayar amma kai ya sayar kada ya je ya sayar ya karbi kuɗin amma wanda aka bawa yana da damar ya sayar wato da shi wanda ya layya zai ɗauka ya ba ma wani talaka ko wani makocinsa ya ce na baka wannan to yana iya zuwa shi kuma ya sayar ba haramun ba ne ko ya ce ya bawa kamar masallatai da ake kaiwa domin su sayar su yi amfani da kuɗin wajen gudanar da masallatai ko makarantu na islamiyya ko makarantu na allo da sauransu wannan duk babu laifi su su sayar amma kai mai abin haramun ne mutum ya yi wannan ah, yi ma wani wanda yake ya riga ya rasu layya wannan ba a san shi cikin ayyukan magabata ba baya daga cikin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa akwai daga cikin makusantansa da suka rasu kuma yakan yi layyan nan duk shekara amma ba a ji ya ambaci wata layyaya ce ta wani bace matarsa khadija bintu khuwaili ta rasu da jimawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an shar'anta masa yin layya ba rana ɗaya da ya taɓa cewa wannan ragon zai yi wa khadija bintu khuwaili matarsa layya da shi hakanan daga cikin waɗanda suka rasu daya ya ce Allahumma taqabbal hadha anni wa an ahli wato Allah ka karbi wannan daga waje na da ni da iyalaina babu laifi iyalansa da waɗanda suke da rai waɗanda suka rasu duk za su shiga cikin wannan addu'a tashi ko cikin wannan niyya tashi saboda haka ba buƙatar ya ware wani da sunansa ya ce zai masa layya ko mutum ya ware mahaifinsa ya ce zai wa mahaifinsa da ya riga ya rasu layya babu laifi ka sayi ragon layya ka ba ma wani ya yi ka sayi ragon layya ka ba shi ya babu laifi ka sayi ragunan layya ko shanu wurare da kasancewa akwai mabukata a gurin talakawa sosai za su amfana ka ce ga shanu ga raƙuma a yanka a yi layya a ba wa mutane wannan ma babu laifi sawa'un a inda kake ko a wani gari daban can na nesa wanda kake ganin idan ka aika musu da wannan nama za su amfana da shi kuma za su ji daɗi wannan babu laifi saboda haka shi wanda aka bawa yankan wakilta shi aka yi saboda haka in aka yi kai haka ladan zai je gare ka ah, maganar haɗaka a cikin layya wasu daga cikin malamai sun halatta cewa mutum bakwai suna iya haɗaka wajen yin layya wato su haɗu su yi layya su su bakwai da raƙumi ko da sa wato sukan iya haɗuwa su sayi raƙumi ko su sai sa su yi layya wannan wasu daga cikin malamai sun halatta wannan amma imam malik yana ganin cewa ba a ishtiraki a harkar layya sai dai 'yan gida ɗaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake allahumma hadha an ahli wato mutum ɗaya ya yi layya da shi da iyalansa kamar da ya zo cin hadisin abu ayyub al-ansari cewa haka suka kasance suna yi mutum ɗaya sayi eh, akuya ko abin tinkiya ya ɗaure ta yi layya da ita ga kansa da kuma iyalansa ah, babu shi ma wannan tarayya ne a lada ba tarayya ne a ita kanta dabbar ba tarayya ne a ladar da za a samu mutum babu laifi ya aiki tarayya da lada a cikin wannan aikin da wani a cikinsa ah, amma ba ban da wannan ba a samu cewa an samu wani ingantaccen hadisi alayya ba ba tabbata a hadaya hadaya wannan an ya tabbata cewa mutum bakwai sukan haɗu su yi hadaya da da sa ko da saniya su bakwai ɗin su haɗu su yi hadaya da sa ko kuma da saniya ah, wani magana bisa duba da nasu suka zo tafi karfi. saboda haka da mutum bakwai su haɗu ko biyar ko shida su haɗu a kansa to gara kowa ya sayi rago ya yi layya da shi ya fi masa zai fi masa da akan ya haɗa ku waɗanda kowa suka gamsu da fatawar wasu wanda suke cewa aka haɗa aka yi ina fatan ya zanto babu laifi a cikin yin wannan wannan a dunkule shine abubuwan da suka shafi layya da fatan allah subhanahu wata'ala ya kai mu lokacin lafiya kuma ya sa mana ayyukanmu da za mu yi na ibada na alkhairi na amin su mamin malala ya sakar alkhairi tambayar mu ta farko a yau take cewa malam shin akwai wani yanayi da ke sawa layya ta zama wajibi akan mutum layya asalinta ba wajibi ba ce kuma za ta zama wajibi ba har abada akan wani abinda bai zama wajibi ba ba a wajabta shi akan kowa mutum yana iya yi don ya taimaka wa mutane ganin bukatar da ake da ita wani watakila in ba irin wannan lokacin ba ma baya samu ya ci nama sai irin wannan lokacin da za a yi irin wannan yanke a lokacin yake samu shi da iyalansa su dan samu abin da za su ci haka dan taimaka musu da irin wannan yana da kyau kuma lada ne mai yawa a cikin yin wannan amma bai zama wajibi ba kamar da muka ce abubakar da umar sukan bar layya hakanan ah, ba wai kuma dan ba za su iya ba hakanan abu mas'udul ansari yake cewa yakan bari dan kada makotansa ma su shekara yana yi su cewa ai dole dole ne sai mutum ya yi layya to sai wanda yake cewa malam wanne fi inganci tsakanin mutum ya sa a yanka masa abin layyarsa da kuma ya yanka da kansa shin akwai bambancin lada ne game da hakan tabbas wanda zai yi da yanda zai yanka da kansa ya samu wani ƙarin lada na yin koyi da wata sunna ta nasarar ita ce sunnar yankawa da hannu wanda kuma ba zai iya ba saboda ba kowa ne yake iya danna dabba ya yanka ya ga wannan jini yana fita ba a lokacin a daidai wannan lokaci ila ba zai iya yi ba in bai iya yi ba ba komai dan ya ba wani ya yanka amma dai wanda ya yi da hannunsa ya samu wannan ƙarin eh, ladan wannan sunna din